يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه يا kai wannan mutum tabbas kai mai aiki ne ko dai na alheri ko kuma na sharri kuma tabbas za ka haɗu da wannan aiki don Allah ya saka maka a kansa yayin da Allah ya ambaci aikin mutum a dunkule sai kuma ya yi bayanin halin masu yin aiki a ranar alkiyama ya ce